na ta samu nasara a kan gaskiya. Wa minhum mai ya kulu zalli wa la taftinni, ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Daga cikin munafukai akwai wanda yake ba da uzuri na ƙarya ya ce, ya manzon Allah, ka yi min izinin kada in je jihadi, kada ka takura min fita tare da kai, don kada in gamu da zunubi saboda fitinar matan abokan gaba, wato rumawa, idan na gansu ku saurara, hakika sun fada fitinar da tafi wadda suka raya girma, ita ce fitinar munafunci da ƙin zuwa jihadi, kuma hakika jahannama mai kewaye da kafirai ce ranar alkiyama, babu wanda zai kubuce mata kuma ba